الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد عن ثبت الله صلاة وشيش جامي شوني ثبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيغا بكراتين يلتا في شرح السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ìdẹ pèdè three fifty five ọkọ ní ẹni ìtọ́fogútú ìtọ́fogúwò yan rabiul awwal fourteen thirty eight kẹrẹ́ndà na nàìjíríà ìtọ́fogúwò ní december twenty fifteen ní miladiya. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في سلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في سلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين وإذا رأيت وقال لذعي يدعو وإذا رأيت الرجل وقال لذعي yad'u ala sultan wa ba duwa ke mulki ji ci fa'lam annahu sahibu hawa doga zanna dan bidi uyo wa idza ra'aita ar-rajula magali za yad'u li sultan wa ba duwa mulki ji ci bi salahi ga to cuta lamarin wuzu fa'lam annahu sahibu sunna doga zanna ahlu sunna yo insha Allah bi qawli al-fudayl ibn iyad ibn ibn fudayl ibn iyad ga لو كانت لي دعوة مستجابة da mi ga aduwa addu'a ne mi ga ba ga goda ga wazuni nan ma da altuha illa fi sultan wa abu ya ga nura mulki dishi qila lahu a ci azu ga ya aba ali aga ya wa abu ali ya wa fudail ibn iyad fasir lana hadha ki fasar hagan nan qala wa idza ja'altuha fi nafsi lam tawjini addu'a wancan mi ga ba ta cin in ga ba ta cin wa gonga hmm. wa idza ja'altuha fi sultan kuma ga addu'a wancan ba mulki dishi salaha da ci ga yi kirki fa salaha bi salahihi ibadu wal bilad wuce shi da shi maga ta zu ebo kibo ebo ya ta mulki bicin nan fa umirna an nad'u lakum salahi aji forga ibadu ya rasa kuta zu walam nu umar an nad'u alaihim aji forga ibadu ya wa in jaru kaga ji zalunci na hmm. wa zalamu a cimaci bi kuna li anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim ebe na zalunci adabi na kunti a yin wuce ya ci ta can wasu lahuhun li an fasihim wani musulmi ko? Hmm. yanzu ta mawuyi ya ci ta can da to musulmi ji agwaga irin mai gida ya ba a salafu jo wai za ra'ai ngala limamul barbari ga wai za ra'ai ta rajula ya du ala sultani falam annahu sahibu hawa waga le zaye ba duwa ke da shi ci doga zane dan bidi uyo sheikh fauzan ga hazi na za'atu kharijiya hmm. ganin wala ya ci da mutazilin yo na fiye zan waki shi nan wannan za'atu hmm. ya ci zaliya ko ya ci da mutazila je ya buna wari da mutazila shi da zai be je ba dua be da shi musulmi shi nan mai wajibi na opposite wajin wa ba dua ba ya saku ta zu saku ja kwadai saku ja dacewa ebo na ga su da kirki kirki ba wuce ga musulunci kirki ba wuce ga da musulunci. ko hmm. ebo na ga ba aduwa ya wai ba aduwa ba ya musulmi da wani ebo na ejo tayin ego shi ciji wunda ni ejo tayin da ejo folu wuna nga mala salafu saluji aja fe ba aduwa ego ci ga su kuta azu kile to zane ji musulmi ya wa ba aduwa ga su ku ba wunye da biya hmm. ani diga allahumma hadi dausan wa ati bihim allah sabila yadda e su ci allah wa ba mola abi abu na ya abu rera wani alo musulunci a na ki a ga anabi badu ya nawi anabi ga allah di umma abi rera allah wun abu rera ba sai na umaru ụlọ alo musulunci a na lugwa ni ko imma umar ko na anabi lugwa dai kan anayi mabbo na sukun sokonu wa umaru bin khattab wani fiye mu biya lo musulunci wọ́n ti gani ọkọ ebego kan kágádé èdè ṣíṣí wọ́n ba do sọ̀kú olúwa wọ́n di àkúlí sọ̀kú olúwa wọ́n di egun bèbè jí wọ́n ṣùgbọ́n ní dẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ ṣùgbọ́n ní ṣéèkì olúwa wọ́n di ṣáwúrà àtijì wọ́n yí ṣéèkì olúwa kọ́ńtàkì náà yìí ń gá láyà gàdí náà olúyàgà kìrìkì náà yà á jí ko wannan ya ci ma a ji wururuwa nan hmm? sai ci lugwa da shiga ga a ci bi na kun a ci a ji kun a ci a lashe rigar da masu da bi na ce ci za wuce shi a je da ce ce ne are a yi ko shawara wuce a ci ba zau ce wula min kuma wani aduwa nan na jiwa bayi da hannun nan aduwa na gago zai ji 7.5 kunin hmm. a yi adamwa aduwa na gago da jala contract a ci majiya ya ce na wani jiki a yan wani dambuwa a duwa na gawo wa ya na jala loyin kuji nan a zai ya shi ba ya yi wama za ta yi ma da sosala da a duwa na wa le ga zana cibi na kuna wunga ji kara ga ake goyi wa ba a duwa na ga kiyo to za ta lambari ga ta zuciya hmm. kashi aduwa na gago wale ga zane ga tibi na kugu fo jini ga ce wace ne ga a je wuya na wajen abin ne uje daga wasu ne uje hukun tibi na kugu tinu tine wanda jiwu na hukun uje tukiya da ba kiwo aduwa ne daga sako wuba sako ju bade yi sako yu shawara a ci wangi sako gumbe shawara a ci dedeji sako luta ya kwaye goro sako gumbe zalunci sako yi koya adalci sakon gode gugan ga tosai ya zai shi wai shi karkashu wani addu'a na je ba ne amma ya gabe ya ce Allahumma damirhum Allahumma mazzikuhum Allahumma shatithum Allahumma mazzikuhum Allahumma damirhum da ce ne yake yin notu ne wanda ana nga yi kiyo nga yi istiqama ujo ga ki da jenki nga wuye laza wai za a ya tarar da yaduwa da sultani falam annahu sahibu hawa imamul barbari ga goga falam annahu sahibu hawa babu ne kwan falam annahu sahibu bida falam annahu kharijiyun mutabiliyun wani ko ya za shi shi jimma ga Allahumma da mira Allahu, da shi ne fata da mira na president governor chairman etu etu Kano etu Maiduguri etu bida etu nufe musu salam da ya tsaye gombi da tuzo kofe ko da tsaye kefi karkashi wa bayani wani ba ga kiyo ba ga sakula a jalaka ta kwa baru gurugui ta kwa saye gegeyi ta kwa ji lalace ta kwa lanu tuya ta kwa kaza kaza ni in ga zanne boye da yi mai shine ji ani mai ne ga kiyo mai kiyo ne ga istikama ga danan wanda ya ga zamani annabi wanda ya ga zamani annabi annabi sai ba duwa ke zan wuce to ko sai cin yakin bai annabi da laisa laka min amri shay'un aw yatuba alayha ne da e bogo musulunci e kiyayen musulunci je da ne za shi sai ba duwa ke waga ba duwa ke da shi ji lalace lalace wuce wuga ji wa ba duwa ɗiga ta kulu gulu ji lalace wani lalace da ji sun jiga e ba dai bai tinga ji na zugun da to visa ko bi ofisa signing na wa ji ya ce ke salari ne wula jojo abili a ga salari ajile ya ci ma da ga zaɓe ji mai yawai ya ni zane maji kaza ni ya samu tun karsha ni ni e ya salari malaki ya na biyan da wani magana bi commissioner finance ga inda accountant general a ga kiyayen a ga Eh, his excellency láti kí na lásán yàn nígbà máa wúlò nìgbẹ́ your excellency kí lọ ti hmm. mo lásán yàn ajá àgún yìí dán ọ́fíìsì excellency excellency mo láti kí mo lásán yàn àdúrà ní efe ìbàjẹ́ olóòtú kọ́ lálàṣẹ ló ń dájú lálàṣẹ rárá òfé fún yàrá òfé fún wíwí yìí láti hálà ń kẹ̀lú dẹ́gbòrò náà àti kí náà àbẹ́ tó ọ́fíìsì ń tún lọ́ọ́ fi jẹ́ mú gbẹ́lẹ̀ káwọn tó ọ́fíìsì ẹ̀ lè fẹ́ lé o tó. lọ́ọ̀lẹ́ ẹ́ alámọ̀dájú ojú ojú ó lé olóṣàlàyé. kó mọ̀ kán tó yàrá ètò yẹ bá àdúrà gbé kọ́sọ̀ kọ́ ojú rú rí bí atẹ́yìn ntẹ́yìn bẹ́ẹ̀ dínà kọ́ńtò kọ́ńtò dáadáa bá lóṣù àgbẹ̀ lóko tá a bá nà gbọ̀sùn gbàdán gbogbo ẹ̀ bọ́gán wọn àlàyé kọ́ńtà tó ń dọ̀rọ̀ àwọ̀ ọ̀dà àwọn tó ń dọ̀rọ̀ lọ́à sọ̀rọ̀ gàá lé sí wọn tó láti kí ní àrùkà jù lafiya kuka ya ya ba do ga sako wuba sako tauzu sako luguje to sai sako luguje adalci da sauransu ga yana daidai suku na ga ibadu ya na amana ne idan na ne la ya murku man to abdul amanati la aliya amana da ga waya ji ci sai da nye woga wa jije tima fe jije gara abiti lozu gashi na mo nye we ya wa jikiyo woga wa fe prepare da tsaro su a sakon da gan da ga tsago su ka da biyu mu ko laji ganewa yawa masu kun woga wa jikiyo woga wa fe driver fe driver ke na na ga so da la mota ga <laughs> ko laji ganewa yawan masu sun eh waga waji na ni wafi ozi ke wafi odo wafi wafi oloji waji ko da fi ogo sada ogo ma fi betu ma yan yawan masu kun a wotu makanta wotu asibiti wotu kaza wotu na mo na to ka kunan na jibane ita kan na jibane wani kan ga lamara ta zo inda lala ya gairu ma bi kaumin hatta yi gairu ma bi an fusu ni ne ake mataki wani a ga ike lemban sai ce la ta ta lima kunokin fi ma su yati alhalik ni ake hannun mataki wani suku يجا نصيحة ko gwamna ya ji yan wacce na goya na amma ga wace wai ssg lo to wale gwamna ya wale ssg ya gayu ssg ya gaya gwamna this is my view aka ba ta taka don nga aji hmm. hmm? wa secretary to the state lo wa commissioner lo dogoyo mo state ngo wo to to governor ga wa oga dey genuine cases ne yo wago discuss with you mm. no is part of i dey happy otu jiji otu yume yumo ebo no wa attack to are njoro ne jike mo no wa dey ilimi won so yo to ne ga fiti mbo ne ga ira kiriki ko ga jimbo ji fine je gbanda ninu gọ́vọ̀nà, gọ́vọ̀nà ni. dan zanen gun loka gamancin wọn su ku abu wọn listo zanen ci a mai gowa onwe wani agu tunan daga zanen ngun koto wani zanen ci ndocho eji na sa jan ne amadi da to portfolio ndoro a wala ba jikiyo wọn tún náà yòókù bí a ti wo goma nan hmm. za mu ci ganci masu kun daga nan ya je nusa da fi wani list ya za mu tunai biya ku biyo ku ita kredensha eh, za mu tunai ku biyo ku biyo a ce to wato ya nan a ce za to to waya hmm. umalla appointment letter ya nso ke yi wuyi ta ka eh wọn account ba ta wuyi fiye gbogbo sai da da da na wunde ti mboga na su da da Ka ló kù ní tiwa sinóṣù tó bá wà ndị tì mẹ́jú wú. iji gómìnà jíjí náà ji yìí sódodo na makanta ń gbẹ̀tì ìfúnbọ̀ àti sunu ìtọ́ yìí daga tí píríncípù na ya makanta ń sìn. Mẹ́lí ìsètò sáàbù yìí káàbù ló kù kotun doro bada ba eh, a mele eh, wani fata ku jolu gwamnati da ya tibi na da ya je ne fata ne wani gofa ne biya ta ci ba su kin no ci sai zan do tashi to masallaci gari to to ba sai shi duba yo sai mun ta to masallaci eh to ba so ko ngole eh de de ne ji sai ga sai yi to ga do sai yi to ga jinjara ya ake cikin gani an wata level hmm. ta budon mutu promote da level 17 sai wani level 17 mai go da sauransu yanayi bayanin wunji tafi sabu ya ji rurun cisa ya hmm. e tuna a gan wumbi ya e futo tale futo ta ga za ta da tumba sai funguwa ta wace wata fagu ba gama lokacin ba makonnin litani yan gani da larubar ko litani da alami litani farkon mako alami kusan karshen mako ne kenan wani ba a magana yasa kwa wunje nga jiya nga ani lando ci hotel lo tumba lando ci shito mbo e ya ni adi eno wa jina ma lo tumba e o to ma fere o magaji le gba nga akakuchi bo nga zalimi na jilawa ya haya mutum mai jiki yayin don bane tuba hmm? eh so hmm so wale gan yen na jibe ni o nga jiki nga dambo wọ́n ṣe ọjọ́ wọ́n lè ṣe ẹdẹ wájú túnà gan sọ̀kọ́ asán ẹ̀bẹ̀ kí n ya ma fatin fe kara karane ma a ah, lawa na su kwanu ta cagu su kuma su ba ji lalace lake ba wara ta kuta yi duka ya sa ya su bagwa ya lawa biyu musu biyan ya da mashi ne ji ami kuma ga to lamarin luji kyau lamarin luji ya made ya doci da cagu na irin mai ganga ya to mai ji kyau ya to mai ba aduwa ɗya ga ba aduwa ba ya ga su ku yawon yi zai shi tibi na kuna wuce aka zalunci ji zai ji ma ja ki ya zane pension ya lalaya wa ya zane gratuity ya lalaya wa ya zane entertainment ya lalaya wa ya zane allowance ya lalaya wa ya zane world development ayé jayin sọkọta mutu da ci ba wuce wuce pata ji na doji hmm? aminci na dan ba je wa ya je makanta lo ya je wa ga ya yadda jimalu anan ngu zai je latashi hankali bai na hatu babu da kiyo aminci da bana mun ji goro ya ta وإذا رأيت رجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله الإمام البربري قال لي إذا إيه بعد واي بيتشي سكوت تاو جيك بيقول أن صاحب السنة ينقع بسكونة وقال لي يوم بعد واي سكوت تاو سكوا سيلا كيركي سكوا يا شاورا تشوانجي سكوا بنا جي كجانا سكوا بشاعبي

ebo na anibi ga aji na siya kunna liman aji na siya sahabi ga ya biyo anibi ga lillahi ya so wali kitabi ga litafi wali rasuli nan da tuci wali a muslimi da nan da fiye musulmi ji wa ammatihi mini na siya ji dociye mazugu wa ba'du ya yansa ko ta zu ko mini alugusu na na bai doci wa wa ezo tura ito za dede wacce ba duwa ga saku ta hutu ta fi da kirki ai wannan ya fi alheri ba shi kenan ba amma ya za shi shi wele otogun ito za dede wake ba to aduwa duga saku duga dede hunji kiyo wulu peyi adalci na ba ba lanuwa ti jiji a sai ba aduwa ɗi buhari wọ́n ti ako ato za ndo ci musulun jomu sun ebe na bana e voti buhari no jiga nya ko bana an ne ji be ne ga ne su a cikin a cikin kafiri ce sai buhari ke biye ga biyo kun biye na ta yabo kufuru riddati ya je na atọ mai kufuru mili salati no jiga nya the same type of people ga ji zugu kaku na dai buhari guta a ci sabo kwara mai fight da at least alhamdulillah gurgudun hali aminci ci wannan bayan da su salaki a gonin yau ji gani ko buhari ci beji program yan fa na zaman ce bata hali ke hali bbb a sofi yan fa ni mu har to wa da gani yan fa fa gaskiya ka waga waga table yi ne waga alu documentation lu ya ba wani je wa that is it kunda baba na fa na an nad'u lahum salahi wa lamnu umar an nad'u alaihim wa in jaru wa zalamu aji forogai badu ya ga sakuta zuwa ji forogai badu ya ka gaji zalinta a cimati guna a cimati kuna e bone zu du ko mm, Ezu e, e, e, ba du ya wòye kí ba bá àdúgbò pé mùsùlùmí jìnnà ẹgbẹ́ náà lẹ́mọ̀rí yà lọ ya èdè ṣìṣì lẹ́gẹ́dì sókún lẹ́mọ̀rí ń ti mọ ń tẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹgbòrò wà kọ́hùn tí a ti ń ya kí wọn àmọ́dé àbílẹ̀ ìdàgẹ́ ju ṣọ́ọ̀ṣì jà á aminci a da dabwa ba na ga gashe ba za na je tibi na ku ko zai dede na a jaji hukunci ala jadi ko ala nan ko ala di tabiwa no ne wa ma ba na kama eh, a ji ja da ba a jaji ajiya zamani na ganji su kuma da idana ejikiyar ele ga woge ba duwo te edo chichiji mudahana wa ejo bi mana imanu wa to gbogbo

ne ne alhizbu na kungiya ko ji gani alhizbu na yan kungiya ji ke ji nufiyo zai ji ji ji kun ji kuranu alamituwa kun ji suna alamituwa kunji manaji ya salafu salihu ji nga ala mi to aja mi tetu edo shiche ba ati gan akida ne ga de go ina we akida sufi we ya shaira we ya sufi we ya shi'a we ya alusunna we ya ziyo we wole pata ede sebe yo ji ya ko ene ma ya wani abi aji kiyo abi ada go edo shi ne bu mulki lu je ba a kaku na mulki ga je ba ni kem ne musun cewa nan aya ji kiyo aya ji hizbi ne jige jani àmẹ́ náà lè tún ìjẹ́ gẹ̀nẹ́gẹ̀ náà ń jí àti ìdára lọ́rọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìbílẹ̀ ìjẹ́ ní ṣíṣí ìmìgawa gẹ̀yìn mà zège sún fọ́ǹtì náà wẹ̀ jí náà lọ́ àwọn sún fọ́ǹtì yọ̀wọ̀ tuntun náà shi an ci na waye ji na luwa shi an ci jiji bagwa su sun na yana bi ya gambo ji na waye gamba abun na wannan luwa na sai daidai na ci na alfiyo ana to ji daidai ana ci obila go ji kiyo obila go sun nana yi wa ili ni gani ijibu ti ya to ci ila mi tu sun na yana bi ila to egbe ilugwa ila bidi ilugwa ila kafiriki ilugwa ila shirka ilugwa ila hadisi ila etunabi hadisi maudu gbegbe ifushi shi ci wọ́n ko káńgá lágbẹ̀rí ní àgàzọ̀ sí ètò ọgbẹ̀ inú káàkiri akẹ́yìn dábẹ́ yìí ẹtí bẹ́ẹ̀ gan-an àbáàdà àgbọ̀n ọ̀dọ̀ sí ẹ̀ká fi ọ̀dọ̀ sí tó gùn ni wọ́n tẹ́jú ká ń kẹ̀lé aná ẹ̀nà àbẹ́zú ní kí ẹ̀ tó ṣàfẹ́kẹ̀ gùn lò sí kí ibo àti ilẹ̀ ẹjì ẹ̀yìn à àti ilẹ̀ ẹjì kí à àti lọ́tọ̀. láìpẹ́ tó àwọn ẹ̀lẹ́ ìlẹ́gọ́ òdégé ìbàdó ọ̀tún ẹ̀dọ̀ tí ó dé ìmánà. ẹ bọ́gọ́ ẹ gànà àlìmáàmù barbari gàgán zànà ṣìgá ìbàdó wà pé ẹ̀dọ̀ tí náà zàwọn tì í ẹn bí dé ààyò ẹ tún ẹgbọn dẹbi ààyè wọn ní ẹgbọn tí a ti tẹ́bẹ̀tẹ̀ wọ ẹtí zànà rẹ. ẹ bọ́gọ́ ẹ tuntun tú àgànà wá ń yí. ọ̀dìgá ولا نذكر ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم إلا عنهن إلا بخير الإمام البربري هو لا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين gato zanwe ciye mini umatin mumini na joma zuji umatin imiji ya nabi mini abu rabi Allah wa nuna sakuje da nan biya yi illa bi sai bi alheri sai ga kirke ce yi mishi ya annabi sallallahu alaihi wasallam yi mishi ya ummatul mu'minin naji ne mu'mini ga yi mishi ya annabi ya bane na sako ya ni ga dauna annabi wa labil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi ga cancanta ga ya mu'mini ga tita ta ko imishi ya annabi ma ayin ne mu'mini ko ayin na mu'mini ya bayan matsayo ayin na mu'mini ya bayan ciwo ayin na mu'mini shi ẹ̀bà ara amúyọ káà níbi ká jẹ́ àjẹlẹ̀ wà ní kí wà payà wà bò wọ́n jì àyè náà na ní ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ nẹ́sà à kó zuwa juhu umma hatu amma ya bayan matsayo da ciwon ayi na imma na wawon a nabi ci kemme zawon na wanda ya da daraje kashi na na wa mari mi shi ya nabi zuma ya jeliyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bwa wa ma gidan doro mutunci mini abuwa ebe na maza bayan rafi da shi shi ashi a gaghị zai shi gini shi ya annabi mutunci na eh, eh, lajiji da mutunci yi lagayi mi shi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam na maza na jeri sai ci ji tuhuma daidai ko mm. ga kwa za nuna ti ta yi ni ya ni sa san zawanci ya ya ni sa san zawanci mai da kirkiya to le ma ya da yin nan zan ma na cin tana na Aisha jin rami ga na na Aisha ci dan zan na zu musulunci ga bana na na Aisha gwagwa mm. al-imam al-barbari ce ci gaba ga wai za ra'aita rajula يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت وقال إذا الرجل وقال إذا باقي يتعاهد الفرائض وإلا وصلنا فرلاجي bi to farin laji fi jama'a cin da jami'a ma'a sultani famangan bi da shi wa gairi bai zai yi juya na falam an na wusa haibu suna ɗola na alusun luro insha Allah ta'ala wai za a ra'aita rajula magali zaye ya ta hawanu bil fara'idi wai jujjugan bai tsallayen farin laji fi jama'a cin da jami'a wa yin ka na ma'a sultani ko? Mm. Kawa fa da shi fa'alam annahu ibu hawa daga ɗan dan bid'u ga wai idza ra'aita rilla yata'ad al da fi jama'ati ma sultan wa ghayri fa'alam annahu sahibu sunna insha Allah wa gane wa gale zai wa lagwa sun sallan farilla ji pamba be du shi to le junyana daga zannan ahli sunna yo insha Allah nole usulu yasne ga wani lobe da no kashi hmm. hmm. waga le da yayin wani latan lagwata da jemiyo ko pamba bai da shi ci to zai je da shi anan na dalilin ga alusun na yi na ne zai ji ga imani na amma mutum sun ne a nibi sa sallam na eh la salla gota a mai ju da jami'o inna ma ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata inna ma ya'muru masajid Allah zai ji a da masallaci ya ce ci agayi man amana billah na jai ma ji ba wal yawmil akhir amma ji ba fa alkiyami wa aqama salata ma salla ku yikini wa ata zakata amma zakayano anabi sallallahu alaihi wasallam utuye min ne za safu ne za yi rubutuwa ba na ja dan wurin alara a fa alkiyami na min abu anabi go rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi nan beto zabagi ne gun wọn laban masallaci nan ẹzẹ su lọ masallacin su duji sannan jami'i alamu ya gaza mai da imani madamini alamai alisun nan zane laƙe ya wuce ji sallah da musulmi jiya nan wuce mai legan musulmi ta ce ba ubu a bi ta wani wuce legan wuta su ne zaji sallah gani da yayi na nan ko wuce legan liman jibai ni ba jiri da nan shekka da wa zanna wa gabe jama'in e musulmi shi zanna mahaliyarsa ko bai tuci ba ta musulmi kirki shi ba ko nga malla wa yane da hannu ci yan na shi dan biyayi na suku tunani da biyayi na tajiduna alal afkar al munharifa zai ji tunani a ja kuma ya layo na la yaqrabu lil masajid wa la yusalluna ma al muslimin eh to ba masallaci amma ni sallah muslimi ja bal ba'dhum yaqum bil butlani salati muslim sai yo to ne ga sallah shi ja jama'a jama'a ju'aiman al utaybi shi ne ne lam tu a sai ga na fi jo ɓata ne masjidi durar bayu masjidi a rayu na a ga maslaci na fi jo ɓata ne fiye maslacin doro ba a ga masjidi durar maslaci ne munaji munafiki da kafiri shi tu e ala alagu musulunci ne eh? a ga wuya buga yi maslacin doro ba nye dede ina dede ganji lugu dede gado fikra iri mena awali jishiyo juwa ima eh, ke ke inda ke inda no ismail hafi ismail albayhasi mini ti shawali jibu na zamane eh, fara wato ta shawali jifi har su babu na bi da group na ya ga a ga albayhasi a nan zai follow folo e, sai masallaci ya shi ba ta baliyo masallaci wani ibn ta ba e, sai alhassan ibn sa'id ibn hayy kun fi olojin maya wọ́n ilé kóhun tó mọ̀ ilé kíbo hmm. wọ́n ilé gẹ́ bàwúgbó mùtá sẹ́yìn kútùbù yájú máa wọn fi olojin maya ẹwọ́ kíbo wọ́n ilé gẹ́ zandoro dẹ́wọ́n ní déyí máa nì na sálà èdè dùmúbọ̀ náà su bi da máa ń a?

e, e bawoza na gbe wa fasadi ci. wato wannan mace ya lamu ga akida zane akida sakba akida zane ji lalace wani shiqaq qala ta zako Allah ne wa mun shaki rasul zan da kici na ko min ba di ma ta bayyana lawul huda bani bawatu la yuna wa yattabi ghayra sabili al lam to akwai e mu'min jahannam nuwalli ma ta wallahu nisfu jahannam wa sa'at masira ya bayan wa mutune tula da yanayin jihar nama jihar mai jike ba daidai wacce yanayi wajibi ta sai musulmi wani wani famba gani bai musulmi ji ce ta yi yayuwar lazi na amanu ta kula yana ya yi ma'anji ne su sako wa kunu ma'a fi. emele fe famba gani bai za siya ji musulmi wani famba gani bai musulmi ji mun ji ga ga ake gbaogi hmm? wada shige fiye miyo musulmi ne lo kirki wa lo gangani da yaya alama ya tuye gbayin nan alama ya bidiya yin nan alama ya sheri yin nan alama ya da na faya daga ya koyi gboro yin nan ji sallah bai zaje to ce war kawo ma rafi sai azun bai zaje age lo age age sai azun ne eh eh da shi ngan e do ci won e do ci ye ka mi to wa wa azun bai zaje yan eh eh wọn àwọn azùn bezajiya wọn alasala gani bezajiya wọn ti tiya eh? wọn àti èjì jimma gangani bezajiya bani wacce ma da jimma labi da biyu tun daga birnin bido har bai ba da yi zanu wacce ma har bai ba ndu o ga wuce ma eh, a ga imam Ahmad ibn Hanbal masallaci so e mu so na imam Ahmad bagada de don babu e ba dojo wa pe za ga wa gun ale na egun wuce gun ga na sun gun na bulu pe gun wuce zuma ar fi wa in kana ma sultan fa nam annahu sahibu hawa ko kawai fa abe da ce gbe za na kiyo to tiye gbe biyu wa ga le zayen wani sallan je ya ko mu waye ji su ne wa do ga na mini motar da ibu da ko mini awari ji ibu da na je le be ci ku wani shi ba ni ga maslaci da bata synagogue ranar cimagun yi masjidu dirar yau ne da nako mai ɓato jiki a yan in ji daidaiya in ji ba wuya na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gayin nan amma yana gashi shi wuce lafiya gangani bai jama'a shi a ta to zane shi zo nun gaji to sultan ma amma to sallah biyu to sa zane munafiki wo ibn anabi sa asul ga asul salati alal munafiqina salati shaw salati fajr sallah na lukin ga munafiki ne ga sallah shi sallah subhan ko wale ga zane shi sallah da jami ba nu ga munafiki al tubab na ablabi masud no la kadira aitana wa ma yatakallafa na illa munafiqun ma'lumun nifaq zandon de zandon de wale yira na faza loro e shishi a ga to zawon cin waji guji sallah da jamu ibrahim sai munafiki na bi munafinci wani wani ko zan da shi in sai in in sallah da jamu ibrahim ma da yuzirin doro wani ganewa hmm. shishi wani sallah ko ganewa ko na wani sallah gani na su wuce cewa ga kireti ya su zai lan wani tsallanin ga alhafiz ibn shahini shi a sai ji limi a jisa har tuba abu na sai wala kwatun sa sallah sai bai ji biya sane ganya abun nan ne ibn shahina su zo itabi ma wanzu ya ilaikum min rabbikum Hmm?

wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu